ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم ودن suka kare daga ku sahabban annabi Muhammad a ranar da taron mushrikai suka haɗu da taron musulmi to shaidan ne ya jefa su cikin zamiya saboda abin da suka aikata na laifi amma tabbas Allah ya yafe masu ba zai kama su da shi ba saboda falallarsa da jin kansa hakika Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba mai haƙuri ne baya gaggauta yin uku ba